لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai talin albarka ya nuna mana wannan yammaci na litinin na goma sha ɗaya ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai kuma da ashirin ga watan biyar watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya dukan godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki wanda yake cikin wasa da iyawarsa ya kai mu har muka kammala albabu sani fi sala babi na biyu da ya magana akan sallah a cikin wannan littafin mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya wannan ni'ima ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da izinin Allah ta'ala a yau darasin mu na 36 a cikin wannan littafi na iziya za mu tashi albabu Salif fi zaka za mu tashi babi na uku wanda yake shi kuma zai magana ne akan abin da ya shafi Zaka wanda yake a fasa babi na biyu mun mutu fasali 23 wanda yake kowanne ɗaya daga cikin su yana magana ne kan abin da ya shafi zakka a sallah Allah madaukin sarki ya mana zagora ya mana muwafaka malam yake cewa albabu thalith fi zaka babi na uku babi ne da zai yi magana kan abin da ya shafi zakka wanda ke dawo malam ya faɗa a muqaddimar littafin ce wannan littafi na iziya yana kunshe da babi goma sha ɗaya kuma dirasa istratijiyya ta nuna istiqra'iyya ta nuna mana cewa kowanne babi yana da fasali Allahumma sai dai wani babin fasalin nashi yana da yawa wani babin kuma fasalin nashi kaɗan ne wani babin ma za ka same shi ma ba fasali a ciki ina ba kamar babin da ya shafi layya da yanka da hakika ana ba ta mun gane wannan da ke ko Allah madaukin sarki ya jika malam da gafara ya rahmshe shi wannan babi na uku babi ne da malam ya ce fi zakka babi ne da zai magana akan zakka wanda yake abun darin bakin larabci idan aka ce azzaka tana zuwa da ma'anoni ne guda biyu ko dai ta zo da ma'anar annumu annumu ƙari hauhawa ko kuma su kira ta da annama abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma tana zuwa da ma'anar at tsarkake abu laraba sukan ce zakazzar abin amfanin gonan ya fara girma kaga kenan ya karu daga inda ya fito ya tsoro kaɗan ya karu ya ƙaru sai a kira da sunan zaka ya ƙaru kamar kuma da ake cewa da zaka ana kira da sunan a tahara ubangiji subhanahu wataala yana cewa hukmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa tuzakkihim kuma ka tsarkake su a shi kenan zaka tsarki ne ga dukiyar tsarki ne kuma ga mai dukiyar haka na Allah madaukin sarki yake cewa wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah zaki man yasha wallahu wasun alim Allah ta'ala ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falala Allah ta'ala da yi muku ba da rahamarsa ma zaka minkum min ahadin haka da suna da filin zaka babu wani mutum ɗaya daga cikin ku da ya tsarkaka sai ana kaga sai zaka ta zo da ma'anar tsarkaka sai Allah ta'ala ce walakin Allah yuzakki man yasha Allah ta'ala shi ke tsarkake wanda yake so ya Allah ka sanya mu cikin su sai Allah ta'ala ce wallahu wasi'un alim kenan waɗannan ma'anoni na gundarin bakin larabci ko dai da ma'anar annumu ko kuma ma'anar at-tahara suna gazgatuwa zuwa ga ma'anar zakka a shari'ance kamar malam yadda malam ya ambata na farko kenan fitar da zakka yana sa duke ta karu wanda yake nuna mana fitar da zakka baya rage dukiya saraka ba ta taɓa rage dukiya saraka tana ƙara dukiya ne ɗaya kenan wanda yake gundarin bakin larabcin ma zakka ɗin ya nuna haka don yana nuna ƙari ne sannan abu na biyu fitar da zakka yana nuna kenan tsarkaka ga dukiyar yana ji da kyau ko yana nuna tsarkaka kuma ga mai dukiyar shi yasa malamai suka ce yana ga cikin hikimomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta zakka cewa idan ka kallaci zakka na farko za ga ihsanun ila al-khalq kyautatawa ne zuwa ga halittun Allah subhanahu wata'ala ka dauki zakka ka ba mutum ka kyautata mushi ka tausaya mushi abu na biyu tuhuratu lil mal min ad-danas yana ga cikin hikimomin shar'anta zakka tsarkake dukiyar min ad-danas daga kazanta kazanta iri da iri kazantar rantsuwa kazantar wani ya shiga naka naka ne ya shiga na wani abin da yake ba halatacce wasu abubuwa dai da suke ba halatacce ba da ya gurɓace da dukiya za ga zakka ta zama tsarki ga wannan abin ba mutum idan yi fashi kuma ya ce zai fitar da zakka ba yau ba shi ake nufi ba wannan kenan abu na uku yana da cikin hikimomin zakka hasanatu min al-afat tana kare dukiya daga daga annoba daga masifu in dai kuma ba ubangiji subhanahu wataala ya kaddara haka zai samu mutum don ya jarraba imaninsa ba amma da yawa an sha samun waɗannan al'amura ɗin a yi a tare mutane a kwace duke su ga wani duke shi hakan nan take kan da zuba abin da ya taɓa ta ko a yi gobara ta ci kasuwa amma ga shagon wani ba abin da ya taɓa shi wanda ke an samu waɗannan mujarrab wanda ke abin da ke nuna wallahu ta'ala alam yana nuna zakka tana ba da kariya ga dukiya wanda ke sau da yawa za ga mutum dukiya kamar da wuya kaga ta zauna hannun mai ita shekaru hamsin da wuya kaga dukiya ta zauna duk wannan da wajen shi hamshakin attajiri yanzu da ake ambatan shi da kuɗi a yanzu a ce shine na ɗaya a ƙasa ko shine na ɗaya a yanki ƙasa za ga shekara hamsin baya ba shi bane kun lura da ke ko kuma da wuya ga ya riƙe wannan kamar zuwa shekara hamsin haka dukiya take isa Allah madaukin sarki ya ce wa atu min mali lahi a taku ku ba zurba cikin dukiyar Allah da ya baku dama abin na Allah ne ya baka yace ka bayar hakan nan yana ga cikin hikimomin zakka abu na hudu kenan ubudiyatul rabb tabbatar da ibada ga Allah Allah ta'ala ne yace ka fitar sai ka dauka ka fitar wannan yana nuna cewa kai ka ka bawa ga Allah subhanahu wataala hakan nan yana zuwa abu na shida daga cikin na biyar daga cikin hikimomi tatahirul linnufus min ash-shirk zakka tana tsarkake zuciya daga ruwa duk mutumin da ya iya cire dukiya ya fitar dukiyar da yake so da ifaɗi tashi ya tafi tsaye a kanta kuma ya cire zakka ya fitar kaga lalle ilalla ya nuna mana kenan yana tana samun tsarkin zuciya wanda yake duk mutumin da kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi miliyan arba'in aka ce ya bada miliyan aya ya kasa wannan shine ƙarshen marubuci an ba shi miliyan tamanin aka ce ya bada miliyan biyu a matsayin zakka ya kasa wannan shine ƙarshen marubuci to duk wanda kaga Allah duk wanda kaga ya dauki dukiyar shi ya bada lalle wannan yana nuna cewa akwai tsarkin zuciya wanda yake ya nuna cewa akwai karancin kaurota da shi babu kaurota da shi abu na shida wannan kuma zaka ce jarrabawa ce da Allah ta'ala ima mawadaci na yaga zai iya ci ko ba zai iya ci ba da aka ce ya ɗauka ya fitar a cikin awaki ɗari ya ɗauki ɗaya bayar a cikin raƙuma biyar ba ya ɗauki raƙuma ɗaya ba ya ɗauki akuya ya bayar lura da ke ko a cikin raƙuma goma ya ɗauki akuya biyu ya bayar wanda yake wannan yana nuna mana zakka ba jangali ba ce zakka ba haraji ba ce ina fatan mun gano wannan da ke ko zakka ba rabanin ba ne wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta shi domin taimaka ma sashi akan sashi kamar yadda ya tabbata hadisin mu'az ibn jabal tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim za a karba daga hannun mawadatan garin ne sai a mayan matalakawansu kenan ba musulunci yana karba ba ne don shi in kuɗi a'a don ku karan kanku ku taimaka ma junanku da kanku wanda ke kowanne su jarraba shi yi mawadaci an jarraba shi akan ya fitar haka na kuma shi wanda za a ba shi ma kuma an jarraba shi ne Allah ta'ala ya mana jagora abin da ya shafi shar'antuwar zakka zakka ta tabbata a nasoshi na alkur'ani girma ta tabbata a sunnoni na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ijma'in malamai gaba ɗaya sun tabbatar da tabbatuwar zakka wacce yake ita zakka ɗaya ce daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar idan aka ce shika-shikan musulunci guda biyar ana nufin in babu ɗaya to musulunci mutum ya shiga tasko kenan ita ba wai ta tsaya ne ga wajibi kadai ba a'a wajibi ce da doriya ya zo a cikin hadisin jibril al-mashhur qala ma akhbirni al islam qala al-islam an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah haka na hadisin buniyar islam ala khams shahadati an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wanda yake kan wannan aka gina musulunci baki malamai suke cewa an gama tsakanin zakka da da sallah a cikin qur'ani wajen so 82 wanda yake wannan yake ba da muhimmancin zakka isa abubakar siddiq ya ce duk wanda zai yaƙi duk wanda duk ya ƙi fitar da zakka domin ya raba sallah da zakka kuma haka suke a cikin qur'ani an haɗa su a wuri guda wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma umiru illa Abdullahi abdullah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyima an haɗa sallah da zakka sallah da zakka sallah da zakka a wurare da dama wanda yake wannan yake tabbatar mana da cewar zakka shar'antacciya ce a musulunci kuma kamar yadda na faɗa ba wai an shar'anta ba ne ba wai an shar'anta ta ba ne dan a rage mai karfi karfi musamman idan ka ga yadda musulunci ya tsara ta da zaran yadda ka ga musulunci ya tsara ta to lalle idan la ka kusan ya tsara ta ne ba wai dan a rage mai karfi karfi ba imam al-bukhari yake cewa a cikin sahih bukhari yace a babi na wuke na kitabus zakka yace babu ismi mani'iz zakati wa qaulillahi ta'ala wannan babi zai yi magana akan laifin wanda yake fitar da zakka laifin wanda ya hana zakka kuma wannan babi zai yi magana akan faɗin Allah ta'ala da yake cewa wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wa bashirin bi azabin alim yawma yuhma ala fi nari jahannam fatukwa biha fatukwa biha jibahum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هكا إمام البخاري يكاو آية كبادها سيكون يكاو حديث أبو هريرة معنى آية تكتشوا والذين يكنزون الذهب dukkanin waɗanda suke taskance zinariya wal fiddata suke adana azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyarwa wurin haɓaka addinin Allah ba sa fitar da zakata Allah ta'ala ce fa bashirun bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai zafin gaske ka ce musu sakamakon su azaba ce mai tsananin gaske a wani lokaci yawma yu'ma alaiha fi nari jahannam ranar da za a za a musu lalas da ya ta a wutar jahannama za a danna su a wutar jahannama fatukwa biya jibahum yadda in an ci fatukwa kasan tukwa ka san mikiwa mikiwa shine abin nan dutsen guga shine mikiwa kaga yadda ake mai guga yake shimfiɗa rigar da yake shimfiɗawa kan tebur ya bi gaba gaba hannu hannu kaga har abin nan yake da suna na jikin hatu mazaji sai daga an goge shi to haka za a shimfiɗa su a yi mishi lallas da ita a bi gaba gaba na jikinsa da wutar nan shine ma'anar fatukwa biya kuma. za a yi wa fuskokinsu wa junubuhum da gangar jikinsu wa daga da gadon bayansu a ce da su haza ma an fusa kuma wannan shine abin da kuka adana ma dama dan ba sun tsaye da dukiyar ba sun ki fitar da zakka suna tsammanin in sun fitar za ta ragu suna tsammanin ya za a su ɗauko su bayar bayan shi ya tashi dare da rana safa da yamma komai rani komai zafi ya je nemo ya za a ya ɗauko ya ba wani Allah ta'ala ya ce haza ma an li kuma. wannan shine abin da kuka tanadan makanku ka zo kuma